واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أتي قبل كرات اللتاف سوى البخاري يومنا سافير لهدي شاشدا قوة بيوة سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da hudu ga watan goma watan oktoba kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai 100 ko ƙasa da haka kaɗan da ke cikin sayul bukhari muna cikin babi na 35 da yake magana akan fadar allah maɗaukaki yuridu na an yi baddilo kalam allah jiya mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari biyar daidai yau da izinin Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari biyar da ɗaya Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya ce sai batu bin Sa'id قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا لسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى ما سيده cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya Allah Allah maɗaukaki yana cewa إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها إن باوى نايني يممونا أيكي تككر بتذنب ونممونا أيكي قريش حرسيا أيكة ونممونا أيكي فإن عملها فاكتبوها بمثلها idan ya aikata wannan mummunan aikin to ku rubuta masa zunubi daidai da gwargwadon abin da ya yi aiki nawa yayi na sabo shi kawai za ku rubuta zunubin kaɗai za ku rubuta yan kwaya ɗaya kwaya ɗaya in bi kwaya biyu idan goma kwaya goma amma kar ku ninka masa wayin taraka ha min ajali idan kuma ifasa yin wannan mummunan aikin saboda ni ya ji tsoro na sai ya fasa bai aikin ba faktubu halahu hasana to ku rubuta masa ladan kyakkyawan aiki guda ɗaya wanda shi kuma kyakkyawan aiki ladansa eh, guda ɗaya ladansa goma ne wai za a rada an yi amala hasanatin falam ya amalha in yi niyyar yin wani kyakkyawan aiki sai ya zamanto bai yi wannan kyakkyawan aikin ba faktubu halahu hasana to ku rubuta masa ladan kyakkyawan aiki fa yana milaha faktubuha lahu bi ashri amsalha in kuma yayi wannan aikin kyakkyawa da yini yari to ku rubuta masa ladan ayyuka irin wannan guda goma ila 700 ila 700 ku ka masa har zuwa 700 musulmi dan gata eh niyyar aiki mara kyau in bai aikata ba za a kama shi da zunubi ba sannan kuma a bashi lada saboda ya fasa amma idan ya yi ladan mummunan ko zunubin mummunan aiki ɗaya za a rubuta masa in ya aikata kyakkyawan ko niyyar kyakkyawan aiki sai bai ba a rubuta masa lada sannan kuma in ya aikata a rubuta masa ladan ayyuka irin waɗannan guda goma to idan ka buga goma sau goma ka ga ɗari kenan sai aka sake yin wani gatan kuma aka ce a ninninka har zuwa 700 yan kuna ya tuna da muka tafsirin ainihin eh, fadar Allah subhanahu wa ta'ala man ja abil hasan falahu ashru amsalha mun ji waɗannan hadisan an gane ku da haka wanda munanan ayyukansa kwaya ɗaya ɗaya zunubin mummunan aiki kwaya ɗaya da ake rubuta masa amma irin da shi ya shiga wuta ya cancanci bone ya cancanci a yitar da shi in mutum ya aiki kwaya ɗaya na kirki lada goma ko ladan aikin kirki guda goma za a rubuta ba sannan kuma a ninka masa zuwa ɗari bakwai ila adhafin kasira zuwa wani ninkin ba ninki Allah kada ya san adadi ya danganta da irin kwazan da kai wurin yaƙi da shaidan da kuma tsefe zuciyarka ga Allah subhanahu wataala a cikin aiki shine abin da zai garantin abin da zaka samu na ninkin lada amma kuma duk da haka a ce wanda za a dinga masa wannan a ce kwaya ɗaya ɗaya zunubi laifi kwaya ɗaya zunubi da ake rubuta masa kwaya ɗaya a ce yarin ya yi wancan goma goma har sai da ya shiga wuta wannan ya cancanci ya yi tur da shi Allah ka tsare mahallu sha da ciki ya ce ya Allah Allah yana cewa da haka duk ya ce Allah baya magana to wannan yana so ya sauya zancen Allah ne yana so ya birkita abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na hukunce hukunci قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند زو أبي هريرة الله يقارى مسيدا شو من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي خلق الله الخلق الله يا هل تهلتو فلما فرغ منه da ya gama yin halittun qamatir rahim sai zumunta ta tashi faƙala sai ubangiji ya ce menene me yasa kika miƙe kina da complain ne kina da wani korafi qalat zumunta ta ce haza maqamul aiz bika min alqati'a wannan gidan na aljanna da ka tattala shine bigire wurin zaman wanda yake neman tsari da kai daga yanke zumunci ni sai a saka ni a nan faƙala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da ita ala tardaina an asila man wasalak wa aqta man qatak ba za ki yarda ke zumunta in sadar da wanda ya sadar da ke ba in yanke in katse wanda ya katse ki da rahamata qalat bala ya rabb tace na yarda ya ubangiji na kala fa zaliki laki sai man ubangiji ce na lamunce miki wannan duk wanda bai yanke ki ba to ni kuma zan saka shi a aljanna thumma qala abu huraira sannan abu huraira yace i karanta wannan aya da ke cikin sura ta 48 suratu muhammad 47 eh, suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 22 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم يزنن كوكون كساتا إن توليتم إن كنجو يبايا قبرا كربر قسيا دبين قسيا دين إيماني أن تفسدوا في الأرض كتفكنا إن برناء تكين قسا وتقطعوا أرحامكم كرنجا ينكي الزمن تركوا وتقرناء بان قسا da yanke zumunta wannan alama ce ta rashin imani alama ce ta raunin imanin mai yin hakan baya tunanin zai ina so in shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yake shi ya tsaga wa zumunta suna daga sunansa da haka wanda ya sadar da ita zai sadar da shi wanda ya katse shi zai katse shi ma'ana zai sadar da shi rahamarsa ko ya katse shi gabarar rahamar tasa Allah ka tsare mahallin shaida ciki da ya ce allah sai ce ma me ya same me ya damuwar ki me ya kika ki? kina da complaint kina da wani korafi ne kina da wani itizar da ke so za kina da wani bayani kina da wata magana an gane ku kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana magana wannan hadisin kuna yi tuna ya wuce wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba 4830 da 431 da 432 haka nan hadis mai lamba 5987 ƙala haddasa sufiyan an salih an obaidullah an zaidu bin khalid radiyallahu wannan hadisun da sanadi zuwa zai ɗan khalid Allah ya ƙara masa yadda kala ice mutiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mutira an yi wa annabi ruwa ma'ana ina so yace an yi ruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya cikin gida suna kan hanya aka yi tafiya da haka ruwan ya same shi kenan ya riske shi akan hanya an gane ku faƙala sai manzan Allah su sarami ce kalallah Allah maɗaukaki ya ce asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bi daga bayina wasu sun waye gari yau suna kafirai da ni wasu kuma suna masu gazgata ni suna masu yin gaskiya da ni suna masu tabbata akan imaninsu wannan hadisin ya huce hadisi mai lamba 846 da da dubu da talatin da takwas da dubu da dari da arba'in da bakwai ruwa aka yi da daddare sai wasu mutane a tun da muka ga tauraro kaza jiya mun san yau menene an mun san arina an saci zanen mahaukaciya ayan kaga wannan tauraron ai ruwa sai ya sauka ayan kaga kaza din na ai sai kaza ya faru to sai Allah ya ce an waye gari yau akwai masu kafircewa da ni akwai masu imani da ni annabi sallallahu alaihi wasallam kun tuna wata riwaya sai i bayanin kafircewar da yin imanin sai ce amma man kala mutirna bi fadlillah waɗanda duk suka ce wannan ruwa falala ce ta Allah Allah ya kawo mana sai ce fa zalika mu'minun bi kafirin bil kawakib to wannan su suka yi imani da ni suka kafircewa taurari sun san tauraro baya ruwa tauraro baya ruwa ba wani abu da yake ruwa Allah shi yake ga dama a yi ruwa in ya ga dama ya saukar ya ga dama ya hana ya ce amma man kala mutirna bi nau'i kaza amma duk waɗanda suka ce ai tun muka ga tauraro kaza ai tun da muka kaza ɗin nan to fazalika kafirun bi mu'minin bil kawakib to waɗannan su suka kafirce mu kuma suka yi imani da taurari su sai an ga tauraro sannan a yi ruwa bayan allah allah subhanahu wa ta'ala babu lokacin da ba in ya ga dama ba zai ruwa ba da haka a rayuwarka yar kaɗan da za ka gani sai ka ga wani lokaci ya zo wannan lokacin ba a samun ruwa a wannan lokacin amma sai ka ga allah ya kawo ruwa sai allah ya kawo ruwa sai kai ta mamaki misali kun ga lokacin sanyi ba lokaci ne na ruwa ba to wani lokaci da sallah ina jin kuna ya tuna da aka yi babban sallah da sanyi sai ga ruwa sai ga ruwa da sanyi kuma ka yi sallah sai ga ruwa abu ya zama abu kamar abin mamaki to babu abin mamaki a wurin Allah duk abin da ya ga dama zai aiwatar da shi yadda ya ga dama kuma sanda ya ga dama to haka masu cewa watan ruwa watan august ko ai august muke jira ta kama in august ya kama za a sha ruwa ni na sani a kotun shekara da august din ya zo ya cinye gaba ɗaya na jin sai da aka yi roƙon ruwa ma a cikin wannan watan allah ya hana dai ya gaya mutane ba august din ne yake ruwa ba allah shi yake ruwa allah shi yake ruwa a haba ai bakan yi ya tsotsa ruwan nan sai kaga an yi ruwa tun da damina ta kama har ta zo wannan lokacin bai ruwa irinsa ba haba ba ai bakan gizo ya shanye shi bakan gizo bai sai shanye ruwa ba in ka ga ruwa bai sauka ba Allah ne bai saukar da shi ba amma in ya ga dama ya sauka ba abin da ya sai hana shi ya sauka to da haka mutum ya mayar da al'amarinsa ga Allah ya faru Allah ne bai faru ba Allah ne an gane ku mahallu shar shine yace Allah ya ce kenan Allah yana magana قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سنة جيزو أبي هريرة الله يقارى ما سيدا شو من ذا الله سوى سنة بيأتي قال الله الله ملوكك ياتي إذا أحب إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه in bawa na iso saduwa da ni lokacin da mutuwa ta zo masa to ni ma sai in so saduwa da shi wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'a idan kuma ya kyamaci haduwa da ni to ni ma sai in kyamaci haduwa da shi Ba na son izo in ya isa ya zauna kar izo yau iko yayi kira da haka dole sai an amsa ko ana so ko ba a so malamai suka ce ba wai a nan duniya kana raye yanzu ka riga jin aikai ko yanzu Allah ya kashe ka ba kana son ku haɗu da Allah ba abin da ake nufi ba kenan lokacin da mutuwa za ta zo maka saboda ita matsalar rayuwa lokacin da ta fi wa mutum daɗi shine lokacin da mutuwa take dab da ta zo masa to ta fi masa daɗi a lokacin in baka sani ba ma ka sani lokacin da mutuwa za ta zo wa mutum lokacin ne ya fi jin daɗin komai a rayuwarsa to sai ta zo sai a ce to taho to a wannan lokacin saboda abin da yake gani akan idansa da abin da yake ji a kunnensa da abin da bakinsa yake furtawa da abin da zuciyarsa take so da abin da yake ji sai ji to ba ya sanya tafi wurin Allah ba ya sanya mutu yanzu to sai Allah ce ni ma dama ba so nake ka zo ba sai ya zaman kanka isa to wanda aka kawo shi dole a girmama shi to amma mutum ya zo wannan lokacin ah, abin da yake wajen Allah ma inda Allah khairu wa abqa abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi daga wannan abin da nake ciki yanzu ina jin daɗin rayuwa ga mutuwa kuma ta zo kuma ya san mutuwa zai amma kuma ina san ita fi wajen Allah su dan ya san abin da yake wajen Allah ya fi abin da ya tattala masa eh, a bashi a nan duniya to wannan shi ma Allah yana haba-haba da shi ina murna da shi Allah ya maza izo maza izo da haka na na'isha Allah ya ƙara mata yadda da take ba mu labarin rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ta ce sai na ji shi na ca ilar rafiƙil a'la ilar rafiƙil a'la ilar rafiƙil a'la sai ta ce sai na gane an ba shi zaɓi ne da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba wani annabi da zai mutu babu wani ba annabi da zai mutu face sai an ba shi zaɓi in ya ga dama a karɓi rayuwarsa in ya ga dama a kyale shi kuma annaba kaɗai yake wani duk wani wanda ya sai da kwana ba shi zaɓi ƙarya yi annaba ne kaɗai su ake ba zaɓi ta ce to sai na ji shi ina cewa ilar rafiqil a'la zuwa abokan zama mafiya daraja da ɗaukaka ta ce sai na gane an ba shi zaɓi ne sai na gane ya zaɓe mu ya zaɓa Allah akan zama da mu to duk mutumin kirkin mutuwa ta zo masa shi ma haka yake cewa ilar rafiqil a'la ina murna ina farin ciki da lokacin mala'iku sun sauka gare shi suna ta da shi Allah ta khafu la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun jarir dan abdullah al-bujani Allah ya ƙara masa yadda da aka yi yakin uhudu Allah ya ɗauko aljanna ya sa masa shi ita bayan ƙanshinta bayan dutsen uhudu ina ɗaga hancin sai biyo ƙanshin aljanna sai ce sa'ad ya ce wallahi ga ƙanshin aljanna na ina ji a bayan dutsen uhudu ya ce sai kwanaki biyar da ya zaburi dokinsa gurgu ne da ya zaburi dokinsa ike ta arna ije ikai kora yan dabine ne hannunsu sai sun masa nauyi ya tsaya ya ne kafin ya je ya shiga aljanna kawai sai watsi da dabina ce ya sa'ad wa rabbil ka'ba inni la ajidu riha min ya yace ya sa'ad ne maka rantsuwa da ubangiji na ubangijin ka'aba ga kanshin aljanna na biya bayan dutsen hudu kawai watsi da dabinan ike ta cikin arna aka je aka same shi bi jambi sab'atin qatalahum wa qatalu a cikin arna bakwai aka same shi sun masa taron dangi amma an yi rugus ya kashe su gaba ɗaya su bakon amma su ma sun kashe shi kuma gurgu ne jarir bin abdullah al da aka yi uwa masu albarka haka ake nufi kada wani ya ringa jin yana burin yanzu dan yana wani aikin kike ya ringa burin ya mutu yanzu wani lokacin sai mutum ya zo mutuwa sannan yake zama arni sai ya zo mutuwa sai ya zama arni Allah ka tsare to shine Allah ya ce idan bawansa eh burin isadu da shi iso isadu da shi lokacin da mutuwa ta zo masa shi ma sai burin isadu da shi idan ya ji baya son ije isadu da shi shi ma sai ya ce je ka karka zo amma dole sai ka zo don an kira kira ne da duk wanda aka kira wallahi sai ya amsa dole duk wanda aka kira wallahi sai ya amsa yana ka ganin duniya aka iya kira ka kai ne mutum ya noke kaga wani sai babansa ya kira shi ya ki amsawa babansa ta kira shi ya ki amsawa wansa to babansa ma da wansa sun da babansa sun kira shi ya ki amsa balle wansa ana yi ko ba a yi kuma ba karamin yaro ba fa babba babba da nauyin alkalami ya hukansa amma wai babansa ya kira shi ki amsa baban babarsa ta kira shi ki amsa. kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki fassara basita haƙƙin dan uwanka musulmi akan ka na daga cikin idza da'aka fa ajibuhu in ya kira ka ka amsa ai mun yi bayanin malamai a nan wurin wasu suka ce abin da ake nufi gayyata wasu suka ce ai kira sunan ka ya ce wani ina da haƙƙin ka ce na'am karka ce menene ya akwai masu wannan ku wani goje ne na na'am menene kai ka cika kira wallahi duk da mutum da kira a'a amsa tukuna shine umarnin amsa in ya so kuma duk abin da za ka yi daga baya amma wasu malamai suka ce idan ya gayyace ka cikin wani sha'ani sa wanda shari'a ta yarda da wannan abin to ka amsa kamar ya kira ka walima ya kira ka daurin aure zo ka taimaka min ka daga mun wannan kayan ka taya ni kai mun kaza wannan ina da haƙƙi suka ce kiran da ake nufi kenan kowanne ake nufi daga ciki musulunci yana so ya samar da yanayi mai kyau wajen a cikin rayuwa tsakanin musulmai baya so ana hararar juna ana jin haushin juna to shine Allah subhanahu wataala sai shar'anta mu shar'anta mana irin waɗannan abubuwa to kaga wannan kiran ana yi dai kuma ana kin amsawa sai mutum ya kira ka anan duniya ka ki amsa to wallahi ran da duk Allah ya kira ka baka yi saka ki amsa ba dole sai ka amsa to da ka gara ma ka saba amsa tun anan duniya babanka ya kira ka ka amsa Babaka ta kira ka ka amsa wanka ya kira ka ka amsa abokinka kananka matarka ɗanka duk wani wanda ya kira ka ka amsa dama ka saba kai baka saba turjiya ba kai ba dan tawaye ba ne to in Allah ya tashi kiran ka sai dama ka saba amsa kira to sai ka amsa cikin sauki sai ka tafi kana haba haba shi ma yana haba haba da kai Allah ka za mu to baki na kware a wurin Allah subhanahu wataala to mahallu shahid dai Allah yace in bawa na iso saduwa da ni Allah ina magana قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسندي زوى أبي هريرة أن لا يقال مسيدة شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي قال الله الله يأتي ko Allah yana magana Allah yana magana ana inda zanni abdi bi lalle ne da kuka ganni ji Allah ina inda duk bawa na yake na in bawa na yana zato na kirki to zai ga zai ga alheri in yana na kishiyar haka zai sha mamaki ya sha wahala to da haka kullun ka kyautata Allah zato ka ji daɗi kyautata Allah zato ka sha wahala ka kyautata Allah zato ka yadda cewa wannan daɗin da wannan wahalar ƙaddara ka ce duk alkhairi ne gare ka alƙaddara ka mai daɗi alkhairi ce mara daɗin ma alkhairi ce mayar da ita ga Allah sai ka sha mamaki da haka duk abin da ke magauta mutane kai ba zai magauta ka ya ɗi mauta su ya raba su da su ya sa su zama birgiza kama kai duk sai Allah ya kare ka saboda me ka yadda da kaddarar ka akan ta kake yawo ka yadda tsakaninka da ƙaddararka ba ka wucewa aro aka samu gode wa Allah kai su aka shiga gode wa Allah an ji daɗi an sha wahala dukka gode wa Allah ka bi Allah ka yadda ƙaddararka kenan kyautata wa Allah zato wannan abin da ya ƙaddara maka ne alkhairi a gare ka mahallin shaida ciki yace ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na yake zatona wannan hadisi idan kuna iya tuna mun wuce shi hadisi na lamba biyar kuma zai sake zuwa nan gaba kaɗan insha Allah mahallu shahid qala Allah ana inda zanni abdi bi قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسند يزو أبي هريرة الله يقارى مسيده cewa manzo Allah su ya ce kala rajulun lam ya'mal khairan wani mutum yace shi bai taba wani aikin alheri ba Fa'iza idza mata daka idan ya mutu fa harriquhu ku kona shi wazduru nisfahu fil barri wa nisfahu bil bahr rabinsa rabin a watsa a cikin ƙasa, rabin kuma je kogi a watsa fa wallahi la in qadara Allahu alaihi yace wallahi in Allah ya sami iko a kansa la yu'azzibannahu azaban la yu'azzibuhu ahadun min al'alamin zai azabtar da shi azabar da ba zai wa wani daga cikin talikai ba to da ya mutum sai aka yi masa haka fa amara Allahu al-ba'ra fa jama'a ma sai Allah ya umarci kogi tokar da aka watsa a cikin ka tattaro ta wa amara al fa jama'a ma fihi ita da kasa ita ma tokar da aka watsa a cikin ta ta mataccen mutumin can da aka kona ta tattaro ta ta kawo sun qala sai Allah ya rayar da shi sannan ya ce da shi lima fa'al saboda bai kai wannan abin da kai don me kace in ka mutu kon abin ne ka a ƙona ka rabin tokar ka a watsar a ban ƙasa rabin tokar a watsa a cikin kogi qala min khashyatik wa anta ta'lam wa anta a'lam yace ya ubangiji tsoronka nake ji kuma ka san haka kafi ko ya sanin haka Allah tsoronka nake ji shi isa ne wannan abu fa gafara la sai Allah ya gafarta masa ma'allu shahid Allah madaukake yace me isa kai haka an gane Allah yana magana قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة جيزوا أبي هريرة أن لا يقارى مسيدايك ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ياتي inna abdan idza asaba zamban wa rubbama qala aznaba zamba idan bawa ya aikata zunubi fa qala rabbi aznabtu zamban wa rubbama qala asabt wa in yace ya ubangiji na aikata zunubi faghfir da haka gafarta min fa qala rabbuhu sai ubangijinsa yace a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bih ashe bawa na ya san akwai ubangiji wani ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yake yin azaba saboda shi in kama mutum gafartu li abdi sai Allah ya ce na gafarta ba wannan nawa thumma makasa ma sha Allah thumma asaba zamman aw aznaba zamman faqal sannan ya zauna wani lokaci babu sabo kuma sai sake yin wani sabo wani zunubi sai ya ce rabbi aznabtu aw asabtu akhar faghfir sai ya ya ubangiji na fayi zunubi ko na sake yin wani laifin da haka gafarta shi shi ma ya ubangiji faqala sai ubangiji ya ce a alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba hudu bih ashe bawa na ya san akwai wani ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa azaba da shi dalilin saba masa gafartu li abdi na gafarta bawa nan nawa ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا إذا كان زمان لوكتي باب ليفي كما سيساكي wani بي sai ce rabbi asabt yace ubangiji na fa sake yi aw qala aznabtu akhar yace na sake wani zulumi fa ya ubangiji gfirhu li ya Allah gafarta min wannan zunubi fa qala sai ubangiji yace a'lima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa yaqulu bih gafartu li abdi thalathan falyamal ma sha sai ubangiji yanzu nan na ya san dama akwai wani ubangiji da ina gafarta zunubi ina kuma yin azaba dalilin an saba masa an masa zunubi to na gafarta masa sai ubangiji ya faɗa sau uku ce na gafarta maka na gafarta maka na gafarta maka je kakai abin da ka ga dama ko to kai me nauyin bakinka kai wa Allah laifi ka ce Allah ne maka laifi shi zaka kasa ba yana cikin الاستغفار istighfar ba ko al-iqrar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ليه معنى أبوء بذنبي ba alƙararu bane bisab kana gaya ubangiji ya ubangiji na fahimta laifi faghfir li da haka gafarta mai menene abin wahala a ciki istighfarin nan da kuke gani ya bayan Allah da mutane za su lazince shi da sun fitar da yawa daga cikin kuncin rayuwa da yawa wani abin ba zai ba zai tunkaro ka ba ma dama matsalar shi ne mutane sun shagalta ga yin istighfari sun shagalta gaburan binciken kawunansu ayyukansu tsakaninsu da ubangijinsu sun shagalta da zagin waɗanda suke ganin wasu suna laifi shi mutum ya manta nasa laifin ina kanin laifin wani yana tsine masa yana zagin yanzu mutum nawa yake iya haƙuri ya kame bakinsa gabaran aibata shugabanni da zagin su in kana da haƙi wanda duk aka zalunta ba sai ya ce Allah ya isa ba ba sai ya ce Allah ya ba Allah zai yi masa haƙƙin to kuma me za ka tsaya kana zage-zage kana ɓace-ɓace kana kaza kaza kaza kai ina naka laifin su waɗannan da suke shugabantar mu ƙasa ce ta dare suka fito ko daga sama suka faɗo ko duwatsu ne suka ko bishiya ta haife su daga yana suka fita ba daga cikin mu suka fita ba to yanzu ni kai ke dukkanin mu yanzu akwai wanda yake da lamuni in ya kai wannan matsayin ba zai yi irin abin da suka yi ba yanzu waɗanda suke kai ɗin abin da suke yi waye zaton za su yi haka nan a'a cewa ke ma ba babu yadda za a yi mutum ba saitin addini ka ce abu wani ba zai yiwu ba amma mutane saboda ba addinin ne a tare da su ba ba shi ne a gabansu ba ba sa tunaninsa da duniya suke auna rayuwa ya mutum bai da addini ya za ka ce ya fi kowa addini shine saitin dan adam amma ga darasi na yanzu kun dauka ai ga darasi nan kun dauka addini shine saitin dan adam ai ana sallah sallah sallah kai shikenan sallah kawai shikenan sallah ita ce addini to kullum in baka kaga sahabbai da yake suna da hankali da suka zo za su nada abubakar siddiq me zuka ce radiyaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala dinina falima la narraka ala duniyana manzon Allah sallallahu alaihi ya yarda da kai akan addinin mu to dan me kuma za mu kasa yarda da kai akan duniyar mu saboda sun san addini yana gaba da komai suna da hankali su masu hankali ne amma 'yan magaru 'yan tantsele yanzu na duniya su kuma a'a in kana addini ma kai ɗan iska ne ko bai kamata ka shugabancin mutane ba ba za ka jagorance su ba kai bai kamata a saka a gaba ba kai ba gidaje ne kai ba ka sanya ake shugabanci ba don kai kai mai addini ne daga duniya sai 'yan duniya to da ka gashi na Allah sai bar ku da duniyar ku je ku gani ga ta nan ga ku idan za ku iya an za ku iya mata mutum nawa suka samu dama a cikin fiye da su duniya wannan duniyar kai baka da labarin ta ne baka da labarin yadda sai da waɗanda suka gabace ka ita duniyar to waɗanda suka gabace ka suka fi ka ƙwarewa a cikinta suka fi ka kaza suka fi ka kaza ga ta yi dilin da su sai kai kai za ka gagare ta sai mun yi takatsantsa wannan godabe da mutane suke kokari su hau sai yi kokari su ga cewa sun bashi baya bullewa ba mai bullewa ba ne wallahi sai sun dan adam shine addini in dan adam bai da addini duk nagartarsa ta banza ce ta banza ce addini shine nagarta Allah ya ganar da mu to mahallin biyu a cikin ga ubangiji zai ce bawa na ya san kaza kaza ubangiji yana magana wannan hadisi idan kuna iya tunawa ya gabata a wurare ainihin da dama قال حدثنا عبد الله بن عبد الاسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عباد بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف وأن حديث بسندي زوى أبي سعيد الخضري ألا يكارى Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum cikin waɗanda suka gabata aw fi man kana qablakum ko cikin mutanen da suke gabaninku qala kalimatan ya faɗi wata kalma ya'ni a'tahu Allah malan wa walada wato ina nufin Allah ya bashi dukiya da ƴaƴa falamma hadaratil wafatu lokacin da mutuwa ta zo masa qala libanihi sai ce da ƴaƴansa ayya abin kuntu lakum wanda irin uba ne mahaifi ni a wurinku ya kuka ɗauke ni ya ku za ku ba da shaida a kaina kalu khaira abin suka ce uba mafi alkhairi ai mun fi kowa a mahaifi kala fa innahu lam yabta ir aw lam yabta iz inda Allah khaira sai ce to shi fa bai tattali komai na alkhairi ya ajiya wurin Allah ba ga dai 'ya'ya an tara ga dukiya wa in yaqdiru alaihi wa yace kuma in Allah ya sami iko a kansa zai masa azaba fanzuru idza mutu fahriquni yace da haka idan na mutu ku kona ni hatta idza sirtu fahman fashaquni aw qala fashaquni aw qala fashaluni ha ite sai na zama gawayi na zama toka fashaquni to ku je ku watsar da ni ku watsar da ni a cikin iska da fashakuni da fashakuni da fashaluni duk su ɗaya wato kuwa da ne a cikin iska fa'iza ka na yau rihin afis idan an sami yini na iska mai tsanani iska mai zafi mai ƙarfi azruni fiha ku je ku watsar da ni a cikinta iskar ta daidaita ni an gane faƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fa akhadha mawafiqahum ala zalik sai in kulle yarjejeniya da su idan ya mutu abin da za su yi masa kenan su ma suka yadda in ya mutu haka za a yi ciniki ya fada suka yadda shi ma iyadda an gane ku to bayan sun yi wannan yarjejeniya da ya mutu suka yi abin da ainihin mahaifin nasu ya faɗa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rabbi fafa'alu ina rantsuwa da ubangiji na sai suka aikata wannan abin da yake su yi sun ma'azarauhu fi yawmin asif suka jira yini rana mai tsananin iska mai ƙarfi suka je suka watsar da shi فقال الله عز وجل في الله مبوايا دوكا يتي كن يتي داو cikin rayuwa ko mai da kake kasance inda kake fa idza huwa rajulun qa'im sai gashi ya miƙe kyam an rayar da shi qala Allah Allah madaukake ce ayi abadi ya kai bawa na ma an fa'alta ma me isa ka aikata wannan abin da ka aikata Kala makhafatuka aw farqun mink yace ya ubangiji tsoranka ne ko ina dardardin saduwa da kai ne kala manzo Allah sun sallam yace famata lafahu arrahimahu indaha ubangiji subhanahu wataala bai iske shi da komai ba bayan ya gaya masa wannan magana sai ce na gafarta maka sai ji kansa wa qala marratan ukhra wani lokacin yace fa mata lafahu gairuha fa haddastu bihi aba usman fa qala sami'tu hadha min salman Gaira, annahu zada fihi azruni fil bahri aw kama haddath ite bai zo masa da komai ba bayan wannan bai sake cewa da shi komai ba sai kawai ya kyale shi ma'ana sai yi masa rahama mai ruwa ita sai na gaya a ba usman wannan magana ga abin da aka ce sai ice na ji wannan daga salman sai dai shi ya yi ƙari ya ce azruni fil bahar ku watsa ni ku watsar da ni a cikin kogi au kama haddasa ko kamar inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane wannan hadisin ya wuce wurare da yawa kamar hadisi nan baya kaɗan gashi nan ya wuce ko sannan ya wuce hadisi mai lamba 4378 an gane ku to ga wannan ga kuma hadisi biyu nan baya wanda yake nuna wannan hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa kamar hadisi mai lamba 7,500 kenan da shida ma'allu da Allah ita mai isa ka yi haka an gane ku kala haddasa na musa kala haddasa na mutamir wa kala lam ya bata iz wa kala khalifa haddasa na mutamir wa kala lam ya bata iz lam bata ir wancan wannan Lamya ya ta iz fassarahu qatada lam yaddakhir wannan hadisin qatada wannan kalmar lam yabta'ir ko lam yabta'iz yace ay lam yaddakhir bai aje komai ba a wurin Allah to wannan mutumin ku kallo ta nukta tana da muhimmanci wai fa duk abin da yayi ne na kirki shi yana ganin bai komai ba da haka manzo Allah yace qala ishi shi bai wa Allah komai ba wato ya kalli tarin abin da Allah ya bashi da kuma abin da yawa Allah to sannan kuma haka mumini yake kowane lokaci ina ganin ayyukan da yawa Allah ba su taka kara sun karya ba baya jin in suka yi gashi ga Allah fa zai sha to da haka ina jin tsoron Allah subhanahu wa Ta'ala ba wai sakaci i ba a'a shi ina ga abin da yayi ne yanzu abin da Allah ya masa iya abin da shi kuma yawa Allah kenan duk abin da Allah yi masa ga ƴaƴa ga dukiya ga lafiya ga kaza ga kaza amma shi iya abin da yawa Allah kenan to shi abin da yake kallo ke yanzu duk abin da Allah ya masa shi kuma iya abin da yawa Allah kenan to da haka yana jin tsoron su hadu da Allah eh kuma ga ƴaƴansa suka ce mutumin kirki ne to shine ainihin wannan abin ifaru da shi shine manzo Allah sun sallam yake ba mu wannan labarin to sannan kun ga ubangiji sai gafarta masa abin da zaka yi shine yi kokari daga cikin abin da Allah ya baka wa bitagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya daga abin da Allah ya baka kai kokarin neman gidan lahira karka shanta ke a duniya wannan duniyar ba wajen shanta wa bace wallahi tsayib abu na farko kenan abu na biyu yanzu ko ni ko kai sai mu je mu ma mutu ko kone mun mutu ko ka san mu abin da muka sani Allah ya sama a danshin ku ba haka bane baka sanya haka mutum ya samu danshin ba sai ka ce Allah ya sama a danshin ku to ta yaya kai ka nemi naka mana to muna da wannan abin kawai sai wani wani abu shi kenan eh, a je abin abin sai kuma kowa sai ce to shi ma bari wannan to karka je ka kona kanka wai ka ce kana tsoron Allah shi asalin tsoron Allah daga zuci ikan taso sai wannan abin sai ya zo ya faru ah nan muka wuce yanzu idan mutum ya yi zina ko wani abu da haddi ya kama shi so ake zo ya ce ya yi dan a masa haddi a ah, in ya yi wannan ya nuna karfin imani amma idan bai ba dama ba a so ifada allan da irfa maka asiri lokacin da kai ba a kama ka ba to karka zo ka tona kanka asiri kuna gane da kyau to da ka sai mutum yana fahimtar khitab na shari'a sannan ne yake gudanar da ita inda ya kamata in ba haka ba sai je ina tunanin yana ta yin abu ina ganin wani abu yake nan ku ba abin da yake sai kana fahimtar khitab na shari'a da haka kar wani ce zai tafi ya je ya kona kansa ya ce yayansa in ya mutu shi ma su kona shi rabinsa kasa rabinsa abin nan ana saka ka wuta ka kona ka ka shiga wuta kenan ba kai ba Allah ka tsare mu ka dora mu akan daidai to kuma lalle anan za mu kwana da fata abin da ku faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada na'am طيب yace shi ya bil dhanb din nan mutun ya tabbatar wa Allah laifi shin mutane zai je yana gayawa ai kuma masu irin wannan ku to na boye wa Allah zan boye muku ne na yi kaza na yi kaza to kaga wannan wauta ce me wauta kai ka shi Allah to ana boye masa ne dama wa kake iya boyewa shi Allah ya duk daya an ce da makawa abu dare shi Allah ma ya alamu sirra sai ce wa akhfa ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur abin da yake zuciya gabanin ma ya tsarsa zuciyar ka shi ya sani kai daga baya ka sani zuciyar ka ce amma gabanin abin ya tsarsa zuciyar ka shi ya sani Don shi ya tsarsa shi to da haka kenan ka ce wani ka boye wa Allah ka boye mutane Ba ka da hankali dama shi Allah ba boye masa suwa ake so ka boye wa mutanen don Allah ba shi zai ba da shaida a kanka kiyama su mutanen su za su ba da shaida a kanka haka manzo Allah su sallame faɗa da aka zo aka wuce da wata gawa waye mutu ai wani kai an yi rashi Allah ya ji kansa mutumin kirki kaza kaza sai annabi ya ce wajabat to wani lokaci kuma aka zo aka wuce da gawa waye mutu ne ai wani aka an huta eh kafar dama ta gaida ta hagu ta baya ta gaida ta dama a ta gaba an huta sai annabi ya ce wajabat Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda sai ce ya Rasulullah wa ma wajabat an wuce da waccan gawa ka ce wajabat an wuce da wannan ka ce wajabat ma wajabat menene wajaba sai ce wancan da kuka yaba alkhairi gare shi aljanna ta wajaba gare shi wannan da kuka yaba sharri gare shi wuta ta ta wajaba a kansa yace antum shuhada'ullahi ala al-ard ku ne shaidun Allah a banka to da haka waɗannan da kake cewa an ka boye musu ba za ka boye wa Allah ba su ne ka zo ka kafa shaida ne a kanka da haka ba mutane kake gaya wa kayan laifi kaza kaza a in ka zo za ka tuba ne tsakaninka da Allah sai ka ce ya ubangiji na yi maka laifi kaza na yi ma iri kaza na yi ma kaza ya ubangiji ka yafe mu ka saduda ka yi saranda ka kuma gode masa da ya sa ka gama wancan laifin har ka zo kana tuba dan da ya ga dama sai ka mutu lokacin kana laifin kuma abin da mutum duk ya mutu ina yi a shi za a tashe shi akan saran kiyama duk abin da mutum ya mutu yana yi ran kiyama sai akan wannan abin za a tashe shi to Allah ya maka alfarma ko bai maka alfarma ba da ya barka kana laifin har ka gama har ji hankalinka ya dawo ka zo kana ta ya ubangiji ne ma laifi ka yafe mu to da haka ba wai mutane za ka je kana gayawa ba ai na yi kaza na yi kaza ubangiji za ka gayawa tare da ya sani ubangiji ya sani ya sani ko bai sani ba ya sani ya san kai sauka ya ubangiji nayi maka laifi iri kaza Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu Allah laifin ma da ban san nayi shi ba kuma nayi Allah ka yafe mu kai ka san shi ba haka annabi yake addu'a ba rabbi ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni Allah gafarta min abin da na koyi da wanda na bayyana da wanda na yi a fili da wanda na da wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda kai ka ni sani da shi duk Allah ka hada ka gafarta da yake ta wannan addu'ar sai Allah ya masa albishin inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر شيء كان Yanzu an gafarta masa gaba da الباقي shikenan كان ta haka za ka ringa yi ka naci wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce a bayyana ka tabbatar da kai ba zuwa za ka kana gaya mutane ba a'a tsakaninka da ubangiji za ka gaya masa tare da cewa ya sani da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu kan daidai abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته